Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 22. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da hantsi da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. An samu bullar wata kungiyar 'yan ta'adda mai alaka da Boko Haram da ke kai har-hare wasu yankunan jihar Kwara. Hukumar lafiya ta duniya ta ce dakatar da tallafin da Amurka ta yi zai haifar da koma baya ga ayyukan jin kai a duniya. Hakanan za ku ji cewa yau ce ranar da mabiya addinin Kirista ke gudanar da bikin Ista ta bana. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. A Najeriya mazauna ƙauyukan ƙananan hukumomin kaima da burintin da ke jihar Kwara masu makwabtaka da dajin shakatawa na Kayanji National Park wanda ke jihar Neja sun nemi agajin gaggawa daga gwamnati da jami'an tsaro sakamakon hare da wata sabuwar ƙungiyar 'yan ta'adda mai alaka da Boko Haram ta bulla ke kai musu. Ismail Karatu Abdullahi na ɗauke da ci gaban labarin. neman ɗauki da mazauna yankin suka yi ya biyo bayan sakin wani naɗaɗɗen sautin murya da aka juyo wani da ya gabatar da kansa a matsayin shugaban 'yan ta'addan malam mahamuda na yin kausan gargaɗi ga 'yan banga da mutanen yankin tare da ikirarin zaman lafiya ya ƙare a tsakaninsu tunda suka haɗa baki da jami'an tsaro suna yaƙansu. wani mazauni ɗaya daga cikin ƙauyukan da maharan suka yi barazanar kai sabbin hare-hare ya bayyana min halin da suke ciki a yanzu. ga muna ne muna nan ne muna cikin tsoro yanzu abun da suke so yanzu sun ce ai mu ba gona mu yanzu mun daina zuwa gona ya kai sati uku yanzu. mu matasan gari da bangana su ne mun ka tashi yanzu muna nan ba dare ba rana muna nan muna sare garin mu. shi ma wannan malami da ya nemi a kai musu ɗauki ya ce akwai buƙatar a kafa manyan sansanin sojoji a yankin haka mun fi so kuma dajin da suna cikin nan ya kamata a sai an jan sa sojoji wurin nan su ta sauraron Dan majalisar dokokin jihar Kwara da ke wakiltar mazabar Kayama Honorable Sa'idu Baba Ahmed yayin tabbatar min da bullar 'yan ta'addan a yankin ga abin da ya ce. Wajen I can say 80% is my constituency don is Kayama local government inda ainihin suke yanzu. So ba ma state government ba federal government ne ya fara ɗaukar mataki da kuma har yanzu ma suna nan suna ɗauka. Tune dai rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Kwara cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Lahadi ta karyata batun bullar waɗannan 'yan ta'adda a yankin ismail karatu abdullahi abuja arafai hausa gwamnatin jihar benue da ke najeriya ta ce akalla mutane 56 ne suka rasa rayukansu a wani kazamin hari da wasu 'yan bindiga suka kai jihar hadimin gwamnan wajen hulɗa da kafafen yada labarai solomon ne tabbatar da adadin a lokacin zantawarsa da kamfanin dillancin labaran faransa ya fi sai ya ce akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu a harin na daren ranar alhamis zuwa wayewar garin juma'a ya karu sannan kuma ya ƙara sannan kuma ya ce an ƙara turawa da jami'an tsaro yankin da tabbatar da zaman lafiya to duk daya daga najeriya hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasar nema ta tabbatar da mutuwar mutum biyar sanadiyar rubutawar wani bene mai hawa uku da aka samu a jihar lagos babban jami'in hukumar da ke kula da shi ya kudu maso yammacin ƙasar ibrahim faniloye ya ce sun samu nasarar kubutar da mutum ashirin daga cikin waɗanda barabuzan gini suka danne ƙasar algeria ta koro ɗaruruwan baƙin haure 'yan ƙasashen kudu da sahara zuwa garin asamaka da ke kan iyakarta da jamhuriyar Nijar wannan ne dai adadi mafi yawa da bakin haure da ke kasar ta taso su cikin sama da wata guda. To a Chad kuwa hukumomin kasar ne suka kaddamar da farautar sama da fursunoni 100 da suka tsere daga gidan yarin mungo mai matukar tsaro da ke tsakiyar kasar a cikin daren juma'a wayewar garin safiyar asabar da ta gabata. Umar Sani ya haɗa mana rahoto a kai. Rahotannin farko sun bayyana ne wajajen karfe tara na daren juma'a da ta gabata lokacin da fursunonin suka farwa ofishin mai kula da gidan yarin tare da wawushe tarin makamai da ke a wurin kamar yadda wata majiya kwakwara ta tabbatar wa kamfanin dillancin labaran Faransa FP an fuskanci musayar wuta tsakanin jami'an da ke gadin gidan yarin da masu bore kahin daga bisani a an karar da gwamnan lardin wanda ya isa a wurin da lamarin ya aukunan take kafofin yada labarai da dama sun ce gwamnan lardin abdullahi ibrahim siyam na daga cikin waɗanda suka samu raunuka sakamakon harbin bindiga wani jami'i a ƙaramar hukumar mango ya shaidawa shafin labarai chad info cewa akalla mutum hudu ne suka mutu yayin ba ta kashin sai kuma fursunoni 132 da suka yi nasarar tserewa a nasa bangare ministan shari'a ƙasar yusuf tom ya yi kira da arka tantance alƙalumma makahin fitar da su tom ya ƙara da cewa babban alkalin gwamnati ya isa a wurin da lamari ya auku domin tantance yawan fursunonin da suka gudu da kuma sanin dalilayin boran. Can da Umar Sani. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewar katsa tallafin da Amurka ke bayarwa ga ƙasashe zai ƙara dagula lamuran ayyukan jin ƙai da ke gudana a sassan duniya a yayin da ƙasar ta yi barazanar janyewa daga shirin hukumar lafiya ta duniya WHO. Nasiru Sani na ɗauke da ci gaban labarin. Tun bayan hawan zagargar mulki a kasar ta Amurka a watan Janairun shekarar da muke ciki na ta 2025, shugaba Donald Trump ya fara dakatar da duk wani aikin tallafi da yake baiwa kasashe tare da rushe ayyukan hukumar USAID tare da wasu shirye-shirye da kasar ke gudanarwa. Bayan dakatar da ayyukan jin kai da kasar ke bayarwa ga kasashen, shugaban ya bayyana shirinsa na ficewa daga shirin hukumar lafiya ta duniya WHO wacce ke matukar tasiri ga kasashe musamman masu tasowa. Washington da ke kan gaba wajen ɗaukar nauyin ayyukan hukumar ya zuwa yanzu bata biya nata san kuɗin kakkawar shekarar 2024 ba hakan ya sa ake cikin shakkun ko za ta ci gaba da ɗaukar nauyin tafiyar kamar yadda ta saba a shekarar 2025 yanzu haka dai hukumar ta fara cin karo da gibin kuɗaɗe da ta saba amfani da su wajen gudanar da ayyukan samar da agaji ga ƙasashen da ta saba tallafawa wadda hakan ke nuni da hukumar na iya zaftare irin dogon zangon da ayyukan ta ke ɗauka wajen cirewa ƙasashe kitse a wuta da yiwuwar cire hannun amurka a wannan bangare na iya haifar da kafar angulu wajen samar da gagarumin agaji agaji ga al'ummar da ke matuƙar bukata. mataimakin shugaban ƙasar equatorial guinea theodore nguema ya karyata rahotannin da ke cewar ƙasar ta tura da sojoji don taimakawa takwarorinsu na rasha a yakin da suke yi da ukraine hakanan mataimakin ya kuma karyata labarin da ke cewar ƙasar ta ɗauko hayan sojoji daga rasha wannan dai ya biyo bayan wani labari da kamfanin dillancin labaran faransa ap ya rawaito a ranar juma'ar da ta gabata wanda ya ce wacce majiya ta tabbatar masa cewar akwai sojojin haya na rasha da suka iso kasar don baiwa shugaban kasar da iyalansa da ya kwashe sama da shekaru 45 yana mulki kariya sai dai mataimakin shugaban kasar ta equatorial guinea ya ce zancen ba haka yake ba Tokar da ya sha'afa labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu haka ana ci gaba da gudanar da bukukuwan Ista waɗanda ke nuna matsayin tunawa da ranar da aka gicce Yesu almasihu da kuma sa bayan kwanaki uku. Reverend Andrew Dayu ya yi mana ƙarin bayani a game da abin da ake nufi da Ista da kuma ta ga mabiya addinin Krista. Eh, su koyi darasin kaskanci. kaga yesu ya kaskantar da kansa bai nuna wani girman kai ba bai yi fada ba bai yi zagi ba bai cuce wani ba bai yi wani abin da zai bata ma wani rai ba to abin da ya kamata krista su zama kenan idan mu bi koyarwan littafi mai tsarki krista ya zama mai saukin kai ya zama mai hankali ya zama mai nuna kauna kuma krista ya zama mai aiki da karfinsa da hanayensa Reverend Andrew deng kenan Ƙasashen Rasha da Ukraine na zargin juna da karya yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwana guda da shugaba Vladimir Putin ya ayyana don gudanar da bikin Easter inda bangarorin biyu ke zargin juna da ci gaba da kai hare-hare putin ya umarci dakaransa da ke fagen daga da su dakatar da kai hare-hare har zuwa karfe tara na dare agogon gmt wato tsakiyar daren jiya lahadi kenan a birnin moscow to sai dai shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce rasha ba da gaske take ba kan batun tsagaita wutan don gudanar da bukukuwan easter domin ta kai hare-hare da dama da makamin atilari a daren asabar da kuma jiya lahadi gwamnatin isra'ila ta hana wasu 'yan majalisar faransa 27 da wasu jami'ai takardun izinin shiga ƙasar kwanaki biyu gabanin fara ziyarar da za su kai ƙasar da kuma yankin falasdinawa matakin da ke zuwa kwanaki kaɗan bayan da isra'ila ta hana wasu 'yan majalisar birtaniya 'yan jam'iyyar labour da ke mulki a ƙasar takardun izinin shiga ƙasar ta a cewar ministan kula da harkokin cikin gida na isra'ila sun ɗauki matakin hana 'yan majalisar faransan takardun visa ne sakamakon yadda doka ta ba su damar hana duk wani mutum da ke barazana ga ƙasar dama shiga cikin ta. karfe takwas da minti goma taken labarin wasanni kenan kuma ga azima bashir aminu ta sake dawowa barka da wannan lokaci ka barka kadai to kungiyoyin kwallon kafa na liverpool da manchester united na rige-rigen fara tattaunawa da wakilin zabi simon da ke taka leda da rb leipzig matashin dan wasan na gaba na sahun yan wasan da manyan kungiyoyin su haka suka zuba ido a kansa wanda kuma ake sa ran a yi babban sayan shi a kasuwar musayar yan wasa da ke tafi. simon ɗan netherlands mai shekaru 21 bayanai sun ce leipzig eh, wato ta sanya farashin fam miliyan 70 a kan shiga kuɗin da yawa eh, wanda wasu ke ganin wannan alamu ne na nuna cewa ita fa kungiyar ba ta sanya bar jamus a nan kusa to sai a shekarar 2027 ne ragin zabi simon zai kawo ƙarshe da wannan kungiyar ta rb leipzig ko da yake akwai yiwuwar wato ta iya sayar da shi ga kungiyoyin na premier kimiyya waɗanda su ne kan gaba a neman sa idan har suka yi mata tayi mai gwabi tunda alamu ya nuna kuɗi take sosai <laughs> To a gefe guda bakin batun makomar 'yan wasa irin Luis Diaz na Colombia da Ibrahim Konate na Faransa da kuma Diego Jota na Portugal na sahun batutuwan da ɗimbin magoya bayan Liverpool suka sanya ido a kai don sanin abin da zai je ya zo. Ana ganin bayan buɗe kasuwar musayar 'yan wasa a wato a ƙarshen kaka kenan batun yiwuwar sauya sheƙa ko kuma tsawaita kwantaragin waɗannan 'yan wasa uku na cikin batutuwa masu zafi da za a tattauna a kai kuma za a sanya ido to a nan kuwa ministan wasanni na saudiya yarima abdulaziz bin turki alfaisal ne ya sanar da janye fatan league ɗin ƙasar na ganin ya kawo muhammad salah na masar don taka leda a cikinsa mm. alfaisal ya ce bayan matakin salah na watsi da tayinsa a lokuta da dama da kuma sake tsawaita kwantaragin shekaru biyu tsakaninsa da liverpool ya tabbata cewa ɗan wasan na masar ba shi da shirin haskawa tafkawa a lake din na saudiya sun haƙura ke sun haƙura eh kasan a lokuta da dama sun nuna sha'awar sayan dan mm. wasan na har suka saka mishi albashi mafi tsoka amma duk da haka ya ki amincewa wala alako baya son takawa a <laughs> ƙasar wato taka leda a kasar larabawa mm, yana ganin har yanzu kila akwai sauran damar da yake da ita a ingila mm. to wani salon murnar cin kwallo da dan wasan liverpool trent alexander arnold ya yi bayan nasarar da kwallo ɗaya mai ban haushi a filin wasa na king power ya gindar da 'yan kallo tare da wato ta yadda kowa ke fassara shi da kwana ga ita wannan kungiya da ma gasa ta premier baki daya duk da yadda liverpool ke matsayin jagorar tebiri na premier ita kuma leicester ke rukunin 'yan dagaji wasan na jiya ya baiwa yaran na anis slot wahala matuka ta yadda aka kasa zira kwallo har sai a minti na 76 da trent ya sanya kayatacciyar kwallon bisa al'ada ba a saba ganin trent na yin irin wannan murna ba amma jin cikin gaggawa ya cire rigar shi tare da sakale ta a wato turkin tutar kwanar fili mm. yayin da ya tsaya yana kallon rigar cikin farin ciki <laughs> wannan ya sanya wasu suke tunanin ko dan wasan na ban kwana ne cikin yanayi na nuna gamsuwa da tarihin da ya kafa a ita wannan kungiya da ke mahaifar shi har yanzu lamari na cikin duhu game da ko alexander arnold zai bai maharfar tashi zuwa spain don cika burinsa na taka leda da real madrid ko kuwa dai shi ma zai zauna irin makamancin yadda aka ga tsohon kaftin din ita wannan kungiya steven gerrard ya yi to sauran wasannin premier da suka gudana a jiya sun kunshi nasarar chelsea a gidan fulham da kwallaye biyu da daya sai arsenal ta doke ipswich town da kwallaye hudu da nema yayin da manchester united da sha a hannun wolverhampton da kwallo daya mai ban haushi a bangaren wasannin la liga osasuna ce ta je har gida ta doke real valladolid da kwallaye uku da biyu yadda aka yi cin tsallobi da bi tsakanin villarreal da real sociedad a gefe guda kuma aka yi kunnen doki tsakanin sabia da deportivo alaves yayin da real madrid ta doke athletic club da kwallo daya mai ban haushi a bundesliga ta jamus kuwa st paul da labakusan an tashi wasa kunnen doki yayin da borussia dortmund ta doke ta macen gladbach da kwallaye uku da biyu sai kuma aka tashi babu kwallo tsakanin augsburg da frankfurt a bangaren serie a ta italiya ko kwallo biyu da biyu aka tashi tsakanin empoli da venezia sai inter milan ta sha kai a hannun bologna da kwallo ɗaya mai ban haushi a gefe guda atlanta ta doke AC Milan ita ma dai da kwallo ɗayan mai ban haushi. to azima muna godiya to madalla Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke dauke da su a shafukanmu na intanet da kuma dandalin sada zumunta na Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Yayin da ake kokarin dawo da zaman lafiya a jihohin Benue da Filato, sai ga wata sabuwar kungiyar 'yan ta'adda ta bullo a jihohin Kwara da Niger. A Algeria kuwa, gwamnatin kasar ta koro ɗaruruwan 'yan Afirka da ke kudu da Sahara zuwa iyakar jamhuriyar Nijar. sai kuma chadi inda ake ci gaba da farautar fursunonin sama da ɗari da suka tsere daga gidan yari a nan kuwa isra'ila ta amsa kuskuren wajen kashe jami'an agaji a gaza haka zalika yau ake kammala bukukuwan ista na wannan shekara ku ci gaba da kasancewa tare da sashen hausa na radio france international a rafai domin samun sahihan labarai da kasassan duniya daban-daban ku bibiya rafai hausa kumore. taskar muta wannan rana kenan da waɗannan kuma da wasu ƙarin bayanai ma duka za a iya samu a shafinmu na intanet. Yanzu haka Kiristoci a sassan duniya na ci gaba da gudanar da bukukuwan Ista da ke matsayin tunawa da ranar da aka gicciye Yesu Almasihu da kuma tashinsa bayan kwanaki uku. Ga mabiya addinin Kirista ko a wane yanayi kuke gudanar da bukukuwan na Ista a shekarar bana ga sauran jama'a kuwa wanda darasi ya kamata a koya daga wannan rana. Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku akan lambar wayanmu ta WhatsApp da kuma shafinmu na Facebook. maudu'in da za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan bari mu je ga shirinmu na gaba